a ci gaba da murza gashin baki da ake yi tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kuma kungiyar kwadago ta ƙasa wato nlc game da ƙarin albashi ga ma'aikata a tarayyar najeriya shugaban ƙasa muhammadu buhari dai ya kaddamar da wani kwamiti da zai duba tare kuma da ganin an kaddamar da wannan bukata na ƙarin albashi ga ma'aikatan najeriya shi da wannan kwamiti na ƙarƙashin wani sanannen masanin tattalin arziki da saka jari mr bismarck riwani kuma tuni aka ɗebawa kwamitin wata wata ɗaya domin yin nazari da kuma mika rahoto a jawabinsa dai wajen kaddamar da wannan kwamiti shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce akwai buƙatan a sake yin nazari game da dokacin albashin da ma'aikatan najeriya ke ɗauka domin yin gyara ko da yake tuni ƙungiyar kwadugo ta kasa ta yi watsi da kafa wannan kwamiti da shugaban ƙasan ya yi tare da cewa alamu ne ko matakai ne na jan kafa game da bukatun ma'aikatan najeriya a daidai lokacin da ake gab da fara wani zaben ƙasa na ji ta bakin wasu 'yan najeriya game da yiwuwar karin albashin ma'aikatan ko aka san haka. 18,000 money will be so minimal to cannot even sustain somebody for two weeks. Wannan malami ya ce dubu goma sha takwas a matsayin karancin albashi ya yi kaɗa matuƙa ko sati biyu ba zai isa mutum ba zai ƙare. Babu shakka idan ka duba albashin da ake ba ma ma'aikaci dubu mafi karanci dubu goma sha takwas. A lokacin da ake ciki ka duba dubu goma sha takwas mutum idan ba gidan kansa yake ba ka ce ka biya kuɗin haya ga yara ga kuɗin makaranta ga wannan ga wancan kai dubu goma sha takwas ɗin na za ta kai ka wannan ma da ake nema sai dai a ce ai maneji to ko wannan ƙari na albashi da ma'aikatan Najeriya ke bukata ba zai haifar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi ba tambayar kenan da na yawa malam Isa Imam Faiko wani masanin tattalin arziki a Najeriya a gani na dai a inda tattalin arziki Najeriya ke tafiya yanzu gwamnati tana da wannan kuɗin za ta bayar kuma in aka bayar kamar yadda wasu sukan faɗa cewa in aka bayar zai kawo abin da sutura suke cewa inflation wato hawan farashi to in aka ba da wannan kuɗin din kamar yadda mutane suke zato ba haka bane nufi da inflation kamar shine a ce yau a ci abu naira dubu daya ne kafin na mako uku kuma a ce a kuma dubu daya da eh, dari biyu kamar nan da mako eh, ko wata biyu kuma a ce ya koma dubu daya da dari biyar to yana tafiya haka shine za a ce akwai matsalan abin inflation amma kamar na sun saba in kudin su ya karu to sai aka samu cewa kurin kudin maybe daga shinkafa maybe ko a ce ko biredi ko kuma a ce wani kayan sawa maybe ya tashi daga ko da dubu daya zuwa maybe dubu daya da dubu daya da daya to sai tsaya haka nan hmm. bai sake karuwa kuma to wannan ba za a ce akwai hawan farashi ba yanzu dai abin jira a gani shine ko sakamakon rahoton da wannan kwamiti zai mika wa gwamnatin tarayyar najeriya ana tsora mako daya kafin gudanar da zaben kasa a najeriya zai baiwa gwamnati da 'yan majalisa damar duba wannan batu na karin albashin ma'aikatan najeriya babin yajifin mai amurka daga Legas.